hoto na biyar bayan sun juya ma Allah baya Hawwa da Adam sun yi aiki kwarai sun yi noma don su samu abin da zaci wannan abin nan dokokin da Allah ne ya ɗokan musu saboda sun juya masa baya yanzu Allah ya rabu da su duk ɗan da an ka aihuwa yana kama da uwayen nan nasa hawa da adam ana aihuwarsa da zunubi cikin zuciyarsa in yaran nan sun ka girma wa'ansu suna sata wa'ansu suna ƙarya wa'ansu suna kashewa ɗansu na harko ɗan hawa da adam na harko shine wanda ake ce kain bai san ɗan uwansa abel bai san su saboda yana bin Allah watanan da ya hushi sai ya kashe ɗan uwansa abel duk abin da wanda bai da ƙwarai cikin rayuwar hawa da adam ana samun shi cikin zuri'arsu duk yaran da wa'anda an ka aihuwa su ma ba su da kyawu ya dai uwayen nasu dukansu masu zunubi ne dukansu ba yin halin lakin kwarai suna shuya ma Allah baya